wanda ya daidai da 29 ga watan hudu shekara ta 2014 miladiya inda muke gabatar da wannan karatun a masallacin abdullahi bin abbas wanda ke mabiyar idda sokoto idan ana biye da karatun muna cikin kitabul jana'izi a kitabul jana'izi muna babi na goma babu ma ja a fi dafnil mayyiti a wannan babi mun rika hadisin farko a cikin wannan babi za mu tashi hadisi na biyu a cikin wannan babi kamun haka kila muna iya amsa tambaya ɗaya ko biyu tambaya ta ɗaya ko ko takarda ta farko mai tambayar yana da tambaya da kuma neman addu'a tambayar yana cewa shin duka faɗin makabarta daga bakin ƙofa ake ɗebe takalmi ko sai an shiga cikin makabartar game da tambayar da aka yi ta cewa ba a tafiya cikin ƙababura amsa a wannan ba makabarta an kace ɗaya mu takalma ba ka kula kabubburra ba a takin kabari da takalma a kula da wannan ba makabarta ba makabarta yana yiwa ya zan fadin ta yana da fadin da ba a ci komai ba cikin ma'ana ra din ma'ana kila kabburan da a ciki ba sai da yawa amma makabarta tana da yawa sai ka yi tahiya mai ɗan tazara kamar haka cikin yadda aka yawa saboda haka kana irin takalminka daga nan har zuwa amma dai cikin kabubburra kakkata ka kabubburra da takalma shi ake magana tambaya abu na biyu kuma addu'a ce yake nema a wasu marayu ko wani maraya kamar yadda ya ce wanda haƙo karin a kwace mahili to Allah dai ya biya mu kowa bukatarsa ta alkhairi matsalolin da ake tsakanin musulmi Allah ka magance mana su wannan tambayar da yake kusan bata da alaka da babin da muke ko kitabin da muke akila ya saurari karatattuka wasu wurare da akila ya samu amsa tambayar da ita ce ina tambaya idan aka haihuwa mutum wato aka haihuwa mutum haihuwa ma'ana allah ya ba mutum haihuwa wato aka yaro da dare misalin sha biyu zuwa karhe hudu na dare sha biyu na tsakiyar dare zuwa kare hudu na kusan asuba wai za a dawo baya ko gaba amsa nan ba a dawowa baya ba a yi gaba ita amsa lokacin da an ka haishi an lokaci ne ko shikenan ba bukatar dawa gaba ko baya daga wannan na sai ka lissafa shikenan in sati ya zagayo sai kai suna daga wannan sadda an ka haishi na san dai dole ciki yadda an ka hawai yana da wannan radda an ka hawa wannan awa tana da rana dai ko kamar misali yau muna talata ko ta, ta rana ta faɗi ko to in dai an ka ko dai ka ce talata ko ka ce laba kana da dai sunan da zaka samu ranar wannan ya bashi a dunkule saboda karatu tukka sun gabata shi ma wannan mai tambaya irin ta dazuta ko ku ta yi kama da waccan ta batun shiga makabarta da takalma a kula ba a takin kabubbura da takalma ba ba a shiga makabarta ba ina jin kila muna yi takaitawa haka nan saboda wasu tamboyi suna dan bukatar su kuku sun dan fita maudu'i to mu ci gaba inda muke وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi yana ba mu tarihin wani irin kabari ne aka wa manzo sallallahu alaihi wasallam ta huskar tarihi ta huskar tarihi lahadu aka wa manzo sallallahu alaihi wasallam ana lahadu kamar da muka sha faɗi ana shakku kuma kamun manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu a waɗanda suka rasu kamunsa dukan biyun kalolin biyun duka ana yi amma da mahu sallah sallan ya rasu sai suka tsaya suna shawarwari tsakanin su wanne ne ya fi tunda duk akan yi annabi sallah sallan kullun al'amari mafihici aka so a zaben masa shikenan sai aka ce to shikenan bari a ban ma Allah zaɓi ya zaɓa a cikin garin madina akwai abu talha shi abu talha ya kasance mun san abu talha sananne na shi yana lahadu sannan akwai abu ubaida ibn al-jarrah aminu hadhihi umma shi ko shi ya kware mashakku wato ko wannan su suna gina suna gina kabari amma dai wannan ya fi kware maka za kuma shi as sana'a tai ko ko shi ya aikin da ya kai kuma duk inda aka kira shi irin wannan ɗaya in ko kuna son irin kala kaza to ku faɗa ma wani lokaci shikenan bari mu ma Allah zaɓi <clears throat> mu aika musu gaba ɗaya duk wanda ya fara zuwa shikenan shi Allah ya zaba sai aka aika al-Abbas baffa manzo sallallahu alaihi shi ya aika dan aike guda biyu wane je ka faɗa ma Abu Talha ya zo shi kabari kai kowa ne je ka faɗa ma Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya zo kabari na'am Abu Sa'id ah Abu Sa'id al-Makaburi tabi'ina shi ku wannan yau ai sahabbai na duka annabi sallallahu alaihi yana rasuwa kaga lokacin duk wanda an rayu an san shi da kabari ai sahabi na mhm, abu sa'id al-maqburi cikin tabi'a yake muna tabakatar rabi'a ko cikin tabi'ai muna tabakatar rabi'a na'am to shikenan sai aka aika mu wayannan sahabbai guda guda biyu Abu Talha da Abu Ubaida cikin sa'a sai Abu Talha ya rigaya kuma shine kalahadu shikenan sai aka ce to ya yayi kyauta kenan Allah madawakin sarki ya zaban ma annabin sallallahu alaihi wasallam da hadithin shi na imam malik ka faɗi duk da hadithin anan ya zo ya tsaya akan urwa ibn zubairi ta urwa ibn urwa ibn zubairi haka ce aka an hisham ibn urwa an abihi hadisin zai zama kaman mursal ko hmm. na'am sai dai hadisin ya tabbata a hanyoyi ibn maja ya ruwaito shi ta hanyar abdullahi ibn abbas a shi gani in ba an batai ba kaga babu wata matsala an san waye aka kayar anan kuma hadisin muhammad nasiruddin ya inganta hadisin a cikin sahihu ibn maja nashi da yazo kan wannan hadisin ya ce wa huwa hadisin sahihu a yau kenan kunan ka same shi mursal ka san dai hadisin sahihu magana tana nan daga imamu malikin rahimahullahu ta'ala daga hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn zubair in shi ita kace daga abdullahi ibn abbas annahu qala kana bil madinati akwai wasu mutane guda biyu a madina ahaduhuma yalhadu daya lahadu yake yi ina fata ai mun san lahadu ba shine a gina kabari sai a kwakware can alqibla can kusurwa gabas munan gare mu ko mu ce kusurar alƙibla ga indu inda kake a kwakwari a kwakwari ana da ƙasa a yayin da aka samu mutum sai a tura shi ciki to wannan ɗayan shi ka haka nan wane ne abu talha wal akharu la yalhadu shi ko ɗayan ba shi ya kware ma ba shakku ya kware ma faƙalu suka ce ayyuhuma ja'a awwalu duk wanda shi an na farkon zuwa awwaluhuma ayyuhuma ayyuhuma ja'a awwalu awwalu din mabniyina wanda a farkon zuwa amila amalahu a bashi aiki ne in mai lahadu ya fara zuwa ya lahadu in mai shakku har zuwa ya shakku fa jaa alladhi yalhadu sai mai lahadu ya fara zuwa shikenan fala hada ya rasulillahi wannan da ka samu tarihi a tambaye ka wani irin nau'i aka wa manzo sallallahu alaihi wasallam na kabari sai ka ce lahadi. in aka yi halashi ya bar wasiya ko ko sabai suka yi ijma'i kan haka a a kaji kaji da hankali. amma a haska fuskaci kuma fikihun hadisin ba yana nuna cewa ba a ɗayan ba ko tunda mun sallah sallan ko da yar rasu ya ban mutane duk ana biyun kuma lokacin da mun sallah sai rasu al yawma akamaltu lakum dinakum wani ana yi saboda haka kaga bayan ya rasu babu wani wanda ka zuwa ya ce ba a kaza duka ana yi kila an fahimci wannan hadisi na gaba shin wajen gina kabari din har yanzu ga manzo sallah sallan ya aka yi ana sa karahuna ko kwasuna ko adduna asara wasu na ganin kamar har da yan canfi ba a haka nan a ana yi kila an fahimta sannan kuma ka gane saboda in muka zo su hadisai matsalolin su dan rage ma ka rage jin kanka ya rude zamanin mun sallah sallan ko ce lokacin da mun sallah sallan ya rasu wasu da yawa hankalinsu ya tashi akwai wasu da yawa har suka yi musun annabi ya mutu su ba su yadda ba saboda tsananin girmama annabi ko tsananin ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin muna da misalin irin su Umar bin Khattab ko wanda ha yana cewa ya zarta ku yace kowa ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu na ɗaya masa kai akwai su Aisha radiyallahu anha da Ummu Salama wanda ga hadisin su shine za mu faɗi mafi yawan muta malaman hadisi sun kawo shi ta hanyar Aisha radiyallahu anha amma Imam Malik shi kadai ya kawo shi ta layin Ummu Salma yace Ummu Salma ta tace haka amma sauran duk hadisai ko ko sauran duk malamai sun kawo ta Aisha radiyallahu anha Ibn Abdul Bari ya raba musu ma yace kowa ta ce haka ko wacce su ce haka saboda haka shikenan a huta to mene ne in dai wannan yana da sanadi ingantacce har kai cewa ne yayi haka shi ma wani yana sanadi ingantacce har ga wani ce shi ma wani haka ba an samu ittifaki ba ittifaki na aka samu ba wani khilafa ko wani abu ba inda aka samu khilafa da wani ya hadisi ya ce wani ya ce haka wani ya kai ga wannan kuma mutum ya ce bai ce ba ko sai a ce an samu khilafa ko sai mu yi tarjihi ko to wannan sai a ce duka gaba ɗaya babu wani magana tarjihi a kula da wannan abinda sani ce in ka fahimci haka zai yawa su maganganu da an ce wasu sahabbai sun yi zaka ba su uzuri sosai na irin maganganu da suka yi na ganin mun sallah bai rasuwa ko ko na wani abu irin na wasu kalamai na hita hankali da sun ka samu lokacin da mun sallah ya rasu da sauran wasu abubuwa kuma ka zo wajen hadisan za mu iya warware wasu matsaloli daga cikin irin hadisi wasiyyar manzon Allah sallallahu lokacin da ya ce ku kawo littafin in rubuta muku abin da ba za a samu saɓani baya garan ba haka ai ta jaya game da wannan da ka san sanadiyar mun da baka zo kana soke-soke ba ko ba haka ba ya kamata a san waɗannan ga hadisi ne in tabbatacce gashi nan wa haddathani an malikin annahu balaghahu ibn abdul bar ya ambata wannan ya zo imam malik balaghan amma ibn abdul bar ya bibi hadisan duk gaba ɗaya bi isnadin sahiha bi asani da sahiha na cewa sun tuke zuwa ga ummu salama shi wadda ya balagani lalle akwai hanya ingantatta zuwa ga ummu salama ta ce haka kila an fahimta dama yana da muna da wannan ka'idar duk abin da imam malik ya kawo mursali ko munkadi ko balagin ana bibiyarsa idan ya zo a wasu littattafan sunna littattafan hadisi na cewa akwai hanya mausula ingantatta kaga alhamdulillah abin ya waye gari ingantacce to ibnu abdul bari yayi wannan aikin na mun ce duk irin hadisan ga 61 ne ya Allah bada dama sai a cishe su insha Allah yace annahu balagahu anna umma salama ta, ummu salama matan manzo sallallahu alaihi wasallam mun santa ai sosai ana ce mata sunanta hindu ko zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam kanat taqulu ita da kanta tana cewa ma saddaqtu bi mautin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ban gaggata annabi ya mutu ba ni duk fadin da aka yi wai annabi ya rasu annabi ya rasu ta ce Allah duba yadda ba duk ban gaggata ba hatta sami'tu sai da ni ji da kunne na ni ji waqa mocin alkarazini kwasuna da adduna da shebur karazin shebur da kwasa da abin kwasar ƙasa da abin gina kasa sai da naji ana unhani da su ana gina ƙasa ana kwashewa an gama naji an rafka su guda ha shi wanda magana fa gaskiya ta kabari na fa suka yi ta ce wallahi ba yadda ba sai ni ji lalle lalle abin ta kai haka gina kabari sannan ta ji lalle to abin ga tabbas ita Fatima har tana musu tana cewa wallahi ka ku turbuɗe mai uwana da rai Fatima ta radiyallahu anha ka gani ba to kuma bin Affan ya ce da ta kuka Ali bin Ali bin Abi Talib bayan ya gama wanka gida ya koma shi na ta kuka wasu ganin suka yi kamar abin bai yiwa umar shi ma da aka karanta mai ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ba sai da yace ne kamar an ta sauka ba to haka ne to wannan magana ma saddaqtu bi mautin nabi sallallahu alaihi wa sallam hatta sami'tu waqa'a waqa al-karazim inda duk suka fito sun fito an jingina su ga Aisha radiyallahu anha amma ibnu abdul barri yace to sa shi ga ummu salama to yana bukata a samu hadisi ko ku a samu hanya ingantatta game da haka nan yace ko da yake hanyoyi zuwa ga Aisha radiyallahu anhu su an muttasalai sun hi bayyanuwa amma dai kasancewa Imam Malik wani jigo daga cikin jigogi na hadisi kuma hanyar ya tabbatar daga ta biyo gari ya samu wannan labarin ya ce jaza mu mu danganta shi ga ummu salama mu danganta shi ga Aisha radiyallahu anha kamar da na faɗa baya sai dai an fi sani ne ga Ummu Salma don kakka samu cikin Bukhari ko cikin Abu an fi sani ne ga Aisha radiyallahu anha kakka samu cikin Abu Dawud ko Tirmidhi ko Bukhari kaga ana cewa magana Aisha ce radiyallahu anha ka samu wani dan shiga duhu Imam Ali ya zo da shi ta Ummu Salma wannan yana nuna mana abu biyu ana amfani da tools kayayyakin aiki a yake na kabari da su su na su adduna su shebur su duk abin da aka amfani da shi wajen gina ana yin amfani da shi Hadithi na gaba Aisha radiyallahu anha kasancewa mun sallah sallah a ɗakinta ma'ana a yi mai kabari a ɗakinta sannan a wa abubakar as-siddiqu kabari a ɗakinta a wa umar bin khattabi kabari a ɗakinta ta yi mafarki ne ina jin masu karatun ibana na shekarun jan mun ji haka mun yi magana kan mafarki cewa mafarki akwai mafarki arru'ya sadiqa arru'ya sadiqa tana iya kasuwa gida biyu ko a saliha ko a saliha A saliha ta kwarai wadda mala'iki zai sanar da kai wadda kaka ji kana bushasha kana dariya kana jin daɗi kana son ka faɗa ma kowa irin wadda annabi ya ce kana ya faɗa masoyinka sannan kuma suna ya zama sadika amma ghairu saliha ka cika santa ba to irin wannan baka waɗa ma kowa sai dai kai addu'i Allah ki yashe ka sannan muka ce akwai ru'ya ta biyu ita ce hadithun nafsi wadda yayi yayin zuciya ko sannan kuma akwai mina shaytani ko ita kuwa da ta shaytanta to a ru'ya salika kuma as-saliha wannan da Aisha ta yi yana daga cikin misallan da da ban manta da su a can karatu shekaran jiya da da na jiro da shi to gashi ma mun cin mai shi kenan Aisha radiyallahu anha ta yi mafarki ga mafarkin kamar yadda Safiya idan ban manta ba ita ma ta yi irin wannan mafarkin Safiya ita ce bintu Huyayyin ko Ibn Akhbab ko Safiya a wadda a yakin Khaibar ne aka same ta ko wannan mai kyau din nan wadda aisha tana cewa da daga kyauta hannun kama cewa kada allah sa annabi ya ganta ko ba haka ba kai ya ganta zan ambata ta bi ita babu ta don kano manta safiya a lokacin da man sallah sallan ya yanta ta ita ce yanta ai aure ta ko ko zainab ce to ita ma dai safiya ta shiga cikin kaso na manzo sallah sallan kuma ta zama ɗaya daga cikin matansa da ya shiga ɗakinta sai sai ga kwancin mari ga kuncinta kwancin mari sai ce ah, lafiya wannan ba kamar yatsu nigga kamar mari ta ce wallahi haka ne ai ba daɗe ba yan kwana-kwanan nan gab da ku shigo kai da ni da ni kwanta ni mafarki mijinta an kashe shi a cikin yakin ni kwanta ni mafarki ni ta mafarki ta yi mafarkin tauraro kama ya yi daidai da wannan tauraro ta ga ya ɓalle fiwu sai karkashin cinyoyinta tauraro ya faɗi tana falkawa sai ta ga mijinta mijinta wanda abba yahudi shi yasa naka ce muku can ka yi mafarki babu wani gwazon gwari kamar bugun gaba ka mafarki kai an waliyun babu wani abu ba ka zan wali ko ina ba yawwa kuma fassara mafarki kowa na iya gane fassara mafarki in Allah ba shi wannan ilimi ba hada ce Bukhari da Muslimu na ba da muwadda a kiyaye wa yi ta ka yi ta dan kara mutane karairai kana cewa fasara mafarki ka kai wannan bayani ya gabata tana faɗa mijinta haka sai shiri shiri kwancin kwana zabge ta mai ya ce mina haika Allah yi za a kirci ke da kina son ki auri sarkin larabawa muhammadu nan kika kwaɗai shi kalima hadari ba shina ba yahude kahiri suna ba yahuda kahiri babu ko labarin wa annabi na tafi amma sai ya gano cewa kamar annabi na alkamar annabi na ta gani sai ɗauke ce ya makirci na sai ya zabga mata mari ta ce an yi haka sai ta kama kanta an yi haka da kwana uku an ka shiga haibara aka kashe na kashewa lokacin da banu nadir da Kainuka, qainuqa quraiza ko san ai su ne suka cikin waɗannan yahudawa da aka fatattake su aka fidda su daga cikin madina banu quraiza suka tara dukiyarsu shi mijinta sun ka ba ajiya da an ka faɗa khaibar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a kira shi ka faɗi inana ka aje dukiyar nan da an ka baka ajiya ce ai shi ba bashi ba annabi ya ce ku kama shi ku te ku bashi gwale gwale zai faɗi aka kama shi aka ce aka bashi gwale gwale yake faɗi aka dawo shi wajen annabi annabi har yanzu bai faɗi ba yace ka faɗa mana gaskiya fa in haka kuskura ha an kai wahayi tabbayana kaina kuma da inda ka aje kashe ka mu yi fa ka faɗi tun da girma amma ka kahir yake faɗi <laughs> to da annabi sallallahu alaihi wasallam ka sanar da shi kuma shi ya aje kuma shi ya ɓoye ga inda ya ɓoye ga yami an ka ce a kasa ƙiyata aka tafi can aka tono abin nan yana daga cikin wanda aka kashe katulu sabrin katulu sabrin shi mijinta saboda ya saba ka'ida katunmu na jihadi za mu zo babin ko ko za mu zo ɗin da aka kashewa katulu sabrin to abin da ka magana ka ga mafarkin ko kana kahira ta yi shi ko ko ba kahira ta ba bai zan gaskiya ba to don kayan mulkin an baka wata addu'a ko wani salati shikenan ka zan wali in ma kayan mulkin ko duk mu gane ba ni gwazon gware na ba Allah sa mu gane to ga Aisha radiyallahu anha ita ma mumina ummul mu'minina ta yi mafarki irin mafarkin da waccan ta yi lokacin da bata san ummul mu'minina ba tace kowa na iya yi to ita yaya na ta yi nata وحدثني an malikin. An يحيى بن سعيد anna aishata wannan an samu yanke dai ku za kula sosai ya hayy ibn sa'id ko an samu yanke dai amma hadisi ingantacce na wannan yanke dai kai baka tsoro mausul na da hanyoyi da dama a wata hanya ya ta hanyar urwa ibn zubairi a wata ya haya ya haito ta hanyar amra da sauransu hadisi na ingantacce أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة متى النبي صلى الله عليه وسلم قالت wata rana ta ce ma ubanta babanta ta faɗa ma ga labarin nan ta ce ra'aitu salasata a kamari na ga watanni guda uku kama wata wata manya manya watanni guda uku wata bai zama kamaru sai in ya gama da'ira ko sun san yana kamar aska ko alkajiya hilal aka ce mai ko kama in ya gama zagayewa sai ya zama kama ta ce sai ta ga watanni cikakku guda uku saqatna fi hujurati ne wata ni gani sai in ga sulu tiwu, ya gwace da inda yake sai ya haɗo cikin ɗaki na hujura an gane ba hujura hujurati ko da kun ga wancan hadisin wancan da muka ambata shi ko ita ce wa wa al kamaru fi hijiri hijiri shi a hijiri sai dai mana ya ce hujurati hijri ya fago hajjari ko amma sauran fa? hujura ce shi addai da insha Allah hujura na safiya shi a hajari abinda a hajari tsakanin cinya da cinya shi a hajari waccan shi na nasin a ya kawo a wara ba ibukumul lati fi hujurikun. min nisa'ikum ko fi hujurikun. hujur jam'u hajrin والحجر ما بين الفخذين وهو كناية عن الجماعة تنشي القرآن كو إيه، حجور فسن القرآن كما بن كسنشي حجور جمع حجر الحجر بين الفخذين تشينا صفية تقوى إتتشي تاغوتا هذا تكاني تشنين أنت إتقوى عائشة تأتي في حجرتي حجرتي جمعه حجرات أن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم إيه، وراء وراء الحجرات شجهو كنا كنا sai ta ce na ga wata guda uku sun haɗo cikin tsakiyar ɗaki na aisha ta magana faƙa sasto ru'uyaya sai ta kissantar da mafalkinta ta faɗi a kan wa shugaban mai fassara mafarki zamanin manzo sallah alaihi wasallam cikin sahabbai abubakar as-siddiq wanda ya cikin masu wannan baiwa ko shekaran da amma ya fassara hadisi ko sai da ban faɗi hadisin ba ita ce sai ni faɗa ma babana mafarki ne ce kaji kaji ala abubakar as-siddiq sai gun bai faɗa mata ba ran da ta faɗa mace in hmm? tace sai kiɗa yi shuru shi yasa daga cikin sharɗin fassara mahalki ba a fassara ma mutum mahalkin da duk abin da zai fitine shi hankalinsa zai tashi zai razana zai gidini ba a fassara mai sai dai a ce mai kawai alkhairi insha Allah in ku an san abin da zai farin ciki da shi ana ya faɗa mai to nan duk da dai akwai wani farin ciki sashi amma bakin ciki na wani gehe ya fi farin cikin yawa dummi mudiba qalat sai ta ce an sai abubakar ne. ya kyale ni falamma tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi ya cika ya rasu wa dufina fi baitiha aka birni annabi aka turguda annabi cikin ɗakinta kala laha bakar ana gama bakar sai ce mata hadha ahadu kamariki cikin watannin ki uku to ga daya wa huwa khairuha wannan watan na farko ya fi sauran watannin biyu alkhairi ke ji na farko za ta gane na biyu da an yi da an yi na uku kuma za ta gane bai faɗa mata amma kaga inda ya faɗa mata ya ce ya ce annabi zai rasu kaga ai magana babu daɗi ko babu daɗi babu daɗin ji ai annabi zai rasu a turbe ɗakin ki ko wanke mutu a turbe ɗakin ka san da bai magana ba ko ba ka hmm. kaga ai karshe ya magana ce shi yasa ba a faɗin duk mafarkin da ya zan barazana ta ko tashin hankali na ga mai shi sai ka ɗan ruha kakka mai ƙarya fa amma dai ka ruha shi kenan to haka ya faɗa mata ina jin ko mun gane fasara shi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qamar wata kuma wannan bushara ta ga Aisha radiyallahu anha mafihitan al'umma da cikin ɗakin ta suke hadisi na gaba shekaran da ko satin gaba da ya gabata mai wata magana na cewa ana iya ɗaukan gawa in ta rasu wani wuri a kai ta wani wuri ko ne magana ta muka ambata cewa akwai su da yawa suka ishara ba a haka ba kuma wannan shi shine a saku ko shine a shaharu hakikatan ya fi ƙarfi ta hanyar ƙarfin hadisi sannan ko da aisha radiyallahu anhu farko ta saba ma abin lokacin dan uwanta ya rasu ta ba da umuri a ɗauko shi a kawo shi madina amma da karatu ya cin mata ta gano ashe akwai dan ba haka ya kamata a yi ba ta dan yana da mata ce da ta san haka da ta san ba a ɗauko shi da ta ba da umarni a can ala kulli halin ku fahimta doka gawa daga inda take gida uku na na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kwata kwata an hana ko inda ya mutu nan na saboda nassin hadisi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukan annabi haka ka'ida abu na biyu shahidi amma wanda ya shahidi mu'tarak wanda ya mutu wajen yaki shi ma na a ka'ida don yan badar don dan an kai musu yan uhudu dun nan aka yi musu a lokacin da wasu kai kokarin ma su ɗauko yan uwansu daga uhudu don sun ga suna kusa ga makka madina su kawo su baki annabi ya hana lokacin da yan uwar ko goggon abdul ijabir ibn abdullahi babban sahabi ta ɗauko babanai da kawunnai ne ga mangala bisa jaki za ta wuce annabi ya ce wace ta can kuce ta dawo ta dawo ta dawo a turbuɗe su inda sun kafa makwancin su duk wanda inda ya mutu wuri ne a turbuɗe shi ya ka'ida saboda haka mai jihadi ba a ɗauka inda ya mutu wayannan biyun ittifaki babu matsala ga wannan diga kowa ga na uku wanda ba shahidi ba kuma ba annabi ba ne ya rasu wani gari shin ana ya ɗauka ta a kai shi wani gari duk maslaha ko ganin cewa a ah, can ba garin su ne can kaza can kaza wasu abubuwa ko ana yi ko ba a yi jumhur sun tafi kan ba a yi saboda hadisan da suka tabbata kan hakan imam malik ya tahi kan ana yi saboda kaulin aisha da wanga hadisi zai kawo ba wannan hujjata kukula kisa kullum muna so in za a fidda fikin a rinka fidda shi ingantacce babu mai faɗin ra'ayi ga fikihu ko ba haka ba ko wane na ko imam malik ko shafi'i ko ahmad kowa kowa sai ya kokarin liƙa abin ga ko ga sanadi ko ga wani hujja ko inda ɗaya aka ɗaukar wani aji wani wajen ƙarfin hujja ko ƙarfin dalili amma ba harkar ra'ayi ta ba mu diba hadisi wa haddathani an malik an ghairi wahidin mimman yathiqu bihi wannan babin kan su gare su inda imam malik ka ce haka a khabarani thiqatun indi a khabarani rajulun wa huwa thiqatun indi a khabarani ghairu wahidin mimman athiqu bihi bi irin waɗannan akwai dalilan da kasa imam malik yana haka nan da sauran irin dalilai ko na siyasa ko dalilai na rashin lokaci ko dalilai na ladabi da sariyar da kai ga na gaba kasan zai yawa kana da kana iya samun mallamai ɗalibai sun san haka kana iya samun mallamai biyu tun mallaman kana kuma dukansu akan sunna suke amma sai dai kash tsakanin su babu ga maciji kila kusan da hakan ahal sunna na sunna ta kwarai amma akwai dan matsala tsakanin su to a ka na ɗalibi kakka yabi wani kusa ga wani saboda kuwa kai in yanzu ka zo ga malamin ka wannan ka san tsakani da malamin ka suna dan azuzza da ni irin waka ta hamayya ta malamai aka cewa ko ko ko ta ɗalibai aka cewa ko to kaga in kai yabi wancan kusa da shi zai dan ji wani abu ko to sai ka ɗan saka suna ne saboda kan wannan ya ɗan soso shi yasa adabu talabil ilmi aka ce duk wani ɗalibi da ya zo ma ya ce ma ala gafarta malam na zo in sa karatu ka ce to masha Allah ina aka fara karatu ce ka wallahi wajen wani fara karatu an bai iya ba ya ce kaka karatu sai dan nan ya soke kai ne da kai ne duk ɗalibin da ya zo ya karatu wajen ka ya so kan ma malami ne ku kakka karatu gare kai ma gaba zai soke ka kuma wahala ɗaya za ka yi don karatu ne bai albarka don ya soke malami kai sai ka yi ta wahala bai gane shi yasa ba a sukan malami ko malaminka ko malam wani daɗa bane naka ba a suka kila kiyaye sosai sannan kuma ba ka yabon wanda duk kasan da shi da malaminka babu jittuwa to ba ka yabo ne kusa ga malaminka cikin ladubban neman ilimi kasa kowa wanda ka ce ka amma wani malam wani akwai ilimi wani haƙiya ya kai da shi amma yana da karatu to su aka kiya da shi shi wannan da ka magana da shi manyan malamai sun yi haka ne misali bari ba ka dan misali sakhawi imamu sakhawi da imamu sayyidi gwara zana a lokacin su kusan a lokacin su a hafizani ba su na uku amma ba su da shiri rududu tsakaninsu su Allah yawa da shi rududu kwai littahi sai wani ya dauka ya nazarce duk ya kama kure ya kama kure ya rubuta raddi shi ko ce rubuta raddi rududu as-sakhawi da sayudi kuma kowannen su al aka ce mai to haka abin yake Muhammad ibn Yahya az-Zuhli malami imam muslim ba yana kashin imam al-bukhari ba tarihi ya tabbata da yana kashin imam al-bukhari har cikin tabi'in sun ka gabace su sa'id ibn musayyib da shi da ikrima ba suka shiri ba sa'id ibn musayyib da ikrima sa'id ibn musayyib an ka tambaye wani abu sai ce sai inda wancan da ya ce ya san komai hada ma yana da ikrima to kuma dukkan su imamul eh, malik yana waito hadisi gare su ya ka ce an gano hikimar Koya hadisun ikirima saboda imamu malik yana jin nauyin sa'id bin musayyib sai ya zan kullun da ya kawo kan hadisin ikirima sai ya dan sakaya in dai a madina zai bada hadisin don saboda ni saboda mallami ne na cikin madina bai san ya ci mai fuska sai ya sakaya sai ya faɗi daga wani malami sai ya ce an fi katin inda hu sai ya wuce in dai ka san kaya da hadisi suka aka so ko to an samu ko ba haka ba amma ba a cin fuska wannan ya kamata ɗaliban ilimi su ɗauki wannan tarbiyya eh, in dai kana son karatun ka shi afki shi albarka ba cin mutunci akai ba adiba at-tibyanu fi adabi hamlatil qur'ani na imamun nawawi ya ambata wata nubza ta ladubban neman ilimi a kiyaye shi imam malik ya ce an ghairi wahidi mimman yathiqu bi yace ba ga mutum guda ba ba ga mutum guda a kula da ga siga na ji wannan fassara ta ce kaji ba an gairi wahidin ba ga kowa ya ruwaito ba wai gairi wahidin eh an gairi wahidin kan bai to bai ruwaito ba ke? kuma har da galafika haisa ga magana akwai wani malami da iske waga magana kuma ta daɗe he da shekara goma ko he da haka nan iske ne ce to wallahi akwai matsala ga wannan na ta karatu yana cewa dan an ka ja ka sai ce ba ga kowa an karo tushe ba kuma shi alama uh, wai hadisin bai tabbata ba ya kamata a yi karatu a mai san mai raddi yace a ba haka aka yi ba sai dai a mai nasiha sai a ce koma makaranta ko ba haka aka yi ba an ba a yi mai san mai rabe gyaruwa ta nan an ghairi wahidi min mai yasiku ba ga mutum guda ba wanda kuma duk amintattu na gari ba ga mutum guda ba kula da sigar ga mutane da yawa kenan ko sannan kuma duk ya yarda da su ka san ku yin malik ya yarda da mutum imam malik wannan cikin mutashaddiduna fi ilimin rijali ku rike da wannan sai a cikin mutashaddiduna mahatsan tsallahi dan kadan sai kwalle mai dan hadisin ka shi yasa ma aka ce in wasaka kubila wa in da'afa nuzira in yayi tausikin ka shi ke a karba amma in yayi tawfiqin ka dan saura, a dan bincika saboda dokoki ne na da tsauri kamun ka ƙetare su to ina ganin sai ka bata hankalin dare shi yasa kina fahimci wannan ba malik na da irin wannan irin su dara kutuni na da wannan duk suna da irin wannan tashdidi ya hayab ibn sa'id al-qattan yana da irin wannan shu'batun al hajjaj yana da irin wannan kai akwai malaman da adda wannan kai cikin malaman hadisi kasa kasa gare su ibn hazm yace mi kun kai ko ba haka ba shi na da wannan kashin sosai kwarai annahu anna sa'ad ibn abi waqqas na goma ko ko na karshe ga mutuwa cikin al'ashara mubashara bil janna wa sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail da kuma na daga cikin al'ashara mubashara bil janna sa'id ibn su waɗannan biyun tuwfiya sun cika bil aqiq wani wuri na in ka hito daga makka zaka zuwa madina inda man sallah sallah yace jibril ya cin min ina aqiq lokacin da hajj hajjatul wada yace wannan wadi wadan mubarakun ka sauka kai sala wurin to sun su a wannan wurin wa mela aka ɗauko gawarsu ilal madinati zuwa madina wa dufina biha an ka turbu su a madina in har yanzu dai sa'ad ibn abi waqqas an ɗauko gawa tai سعيد بن زيد ibn عمرو بن nufail wanda shi ma al-ashara انا yana cikin ɗaya al ان bashara da an ɗauko gawa tai shi akan hujjar imam malik ana ɗauko gawa don ga wasu daga cikin manyan manyan sahabbai an ɗauko gawar su kuma wannan ya ji ta ga hanyoyi birjit kila an fahimta ko wannan alhamdulillah ba matsala ba sanadin adda illa ba ko ba hadisin adda illa ba da waraddin da jamhuri suka yi cewa suka yi shikenan ai babu wata matsala mu ce ya inganta mu ce zaid ibn sa'ad ibn abi waqqas yi mai haka nan mu ce sa'ad ibn zaid yi mai haka nan mu cewa mu cewa mu cewa da yi mai haka nan ko duka wannan yaushe aka yi musu bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam kina fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam tun bai rasu ba ya hana ɗauko gawa daga wurin take akai ta wannan ba sai ko kun gane to tun bai rasu ya haka ya hana to bayan ya rasu akwai mai ita hukuncin in wani aka san wannan ne aka ce ma aikin kure ko kure ko ba haka ba in bai sani ba ko in ya sani ce a khalafa sunna ko saboda haka duk ɗaya daga cikin su kuma ana aiki da kure ko da sunna sai suka ce to a tsaya ga abinda annabi ya karanta su kabla al-maut kila an fahimta wannan shi a hujjojin an gane wannan karatu ko to wannan shine hujja ta bi ta imam malik aikin aisha radiyallahu anha da ta sadu ka dan uwanta lokacin da ya rasu ina jin daga ƙasar yaman ne ko amma an ba da amsa game da wannan shi ma aka ce ai ta yi nadama baya ga haka nan lokacin da sako ya ce mata cewa ai ba a ɗauko ta ce da ta sani da ba ta sa an ka ɗauko ai can to wannan kan haka babu wata matsala shi yasa fatuwar jumhuru in ka ga an ɗauko mutum daga inda ya mutu abu ɗaya na ko abu biyu abu ɗaya ko abu biyu na farko dai zamu kamar da suka ce ƙasar duk ta kahiraita babu makabartan musulmi kila an fahimta to don haka nan ba a taɓa mutum makabartan musulmi ko za a ɗauko shi inda ba a ɗauko kafa ba a ɗauki ba a tuɓe da musulmi makabartar kafirai ko sai a ɗauko shi a kai shi inda makabartan musulmi wannan sharaɗin suka ce dalili na biyu ya zama a hana irin ka'idar doka kila irin hadde yanzu irin kasashen turai ko wata ƙasa su ce duk inda baka da indijin ban sa ana haka wai misali ne ka ba su in ba ka dan indiji kake ba ko ba dan kasa kake ba ko baka da takardar zama dan kasa ba a yadda a turbuɗi gawarka ba ko kuma a'a ko an yadda amman tsada dubbai millions da a kashe kuma ku ko ba ku iyawa ɗauko shi ya sauki gare ku to sai a bi ka'idar ad-daruratu tubihul mahdurati kila fahimta to wadannan ka'idodin gaba ɗaya biyu su za a biya a ɗage mutum in babu haka nan kuma a bashi inda yake Allah samu gari وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن بغيري أحب إلي من أن أدفن به إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظام akwai tasiri ga inda aka tubar da mutum yanzu ka ce sai a kai ka hubbanin shehu akwai tasiri da bambancin da makabartar nan mabera ko babu ko ba haka ba kawai da inda musulmi na ai musulmi na ko ko ku akwai falala kana kusa ga shehu <laughs> ko babu wata falala malam kai dai Allah dai ya baka cika da imani kuma ya sa cikin musulmi yan uwanka kake hasali ma ga wata magana nan da urwa ibn zubairi a baqiya ba can ne duka manyan manyan sahabbai suke ba ba can ne duka matayen manzo Allah suke ba ba can ne duka khulafa rashiduna inda bancin waɗanda irin Ali ibn Abi Talib da ya rasu a Kufa da sauransu ba don nan suke ba to amma ga Urwa ibn Zubairi yana nuna mana cewa shi bai shawa a kawashi baki bai shawa saboda ni saboda baki uta ma cika kuma bakiru kowa akwai kowa akwai akwai manya-manyan sahabbai akwai manya-manyan tabi'ina sannan kuma cikin tabi'i tabi'i tabi'ina akwai kowa ina ma kasan cikin tabi'i tabi'ina akwai wani shidani ko ba haka ba akwai tabbaci ai kina sahabbai ɗaya wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya wanke su da aka yi wankewa amma ana yi wanke wani wanda ba su ba ina waɗanda an kai mulkin jawu ina suke duk ba suna nan bakiru ba sai ba da wannan ka'ida guda yace ni kun gane ni yana da yace ni Allah ba shawata wa in mutu akai ni baki ba hmm, ba shi shawata ba dun dai baki ku ta ce kama kin kusan ta cika komowa aka yi rifitin aka yi ta cika ta cika ta cika ta cika sai a koma can nan da an ka tuɓe shekara ɗari biyu ko ɗari uku a koma gina wurin nan ko ba haka wani haka lokaci ma a gina wani ajabu zanar ɗan ƙashin nan da karagowa ko ba haka ba a gyara a sa ka sai a kawo ɗan ƙashin a raba shi kusa da kai kai ma haka za ka koma a yi ta tahiya a yi ta tahiya a yi in ta sake cika a komo kana kana tunanin cewa halantun sannan baki bata cika ba tun zamana ne bata cika ba ta cika rifitin aka yi ta yi a yi ta dawowa a yi ta dawowa a yi ta dawowa don komi zai lalace komi zai zai cinye kuma ka san in ba sahabi babu sahabi in ba annabi ba annabi ɗaya ƙasa ba ta cin abin gane ko sannan sai wasu shuhada wasu daga cikin shuhada wanda Allah ya ban wannan karama wanda ita kuma karama ta ba kowa ba a kiyaye da wannan ka'ida to bari mu karanta mu jin mi'ur wa ibn zubair ka cewa haddathani an malikin an hisham ibn urwa an abihi annahu qal hisham ibn urwa yace daga baba ne baba ne yace shi wa urwa ibn zubair yace ma uhibbu an udfana bil baqi ni ba gwazan gwari ba ba murna ne kai aya ta mutu akai ne ba kiwo ba yace la'an udufana da ghairi a turbuɗe ni wani wuri inda ba ba kiwo ba ahabbu ilayya min an udufana fi na hijin daɗin haka nan daga akai ne ba kiwo don mi urwatu yace inna ma huwa ahadu rajulain duk wanda za a tone kabari ne a sani ko ba haka ba tunda ta ce ka zo da ta an tone wani to duk wanda za a tone ɗayan biyu na shi sai mutum biyu na in ma zalimun in ma ai rashin sa'a mugun mutum na to in ko mugun mutum na kaga fala uhibbu an udun an udfana ma'ahu ban son ko a turu a tone mugun mutum a sani tare da shi duk da dai azaba ta ba ta shahuwa ta tawo ba ta zuwa shahuwa ta ko amma dai ban son a turbuɗe ta da shi ni nika kyamu abin yace wai ma salihu ko ko mutumin kirki na bawan Allah shi ko fala uhibbu an tumbasha li izamu ba su a tone kasa kasa ba mutumin bawa Allah a ko ba kware shi ni ku bantan da haka saboda haka a kai ne wuri wanda zai ba ko na kowa ba lahiya na lahiya da dan haka wannan abu bi mun ka samu ashe laihin wani bai shaho wani ko don an haɗa ka da wanda bala'i ko wanda mutumin ba mutumin kirki ba bai shafar ka kamar yadda don an kara ka zuwa ga wani mutumin kirki bai yan marhama ta ko ba haka ba kowa da tashi ya zuwa shi mun fahimta in ko haka na in ma baki wutar zan haka ita da Asa Habbai. kaga jikokin shehu sun su yi hankuri don mun da kubbarin shehu da makabartan madera da ko ba haka ba sai dai da a ce to ba mu ce ba ban ma ce hakan za abin so in ce na bi kuma zan ce kuma a bani a mai raddi da yawa kuma na kuma raddi ko ba haka ba in ce son ni in ce kila sai a ce su shiru usmanu a can su waliye a can ko ba haka ba to faɗa ma mabiyar babu waliye eh ko faɗa ma ko faɗa ma cikin makabartan mabiyar babu waliye kuma akan ka'idan mu ai babu wanda aka yanke mu hukunci sai wanda annabi ya yanke ma ko kowa fata haikai ko Allah ka sa mu ga cikin mutane kirki wannan na, abu na gaba wani fiƙihu a shi ya halatta a tone kabari in ya rududduke a sa wani aure kila fahimta fiƙihu wannan hadisi kuma haka ba baki aka yi mata har zuwa yau ya halatta sai dai abinda malamai sun ka ambata a kiyaye a jaddada ta zama kabarta fa ba a kwashe su a mai da ita gari ba ko ba haka ba ko gidaje ko ku a mai da ita park ko ba haka wurin shakatawa ana rashin imani daina malam muhammad nasiruddin ya ce sai in makabartar kahiraita in ta kahiraita wannan saboda kashin kahiri bai da alhorma kashin musulmi na adda alhorma don annabi kashin musulmi ya ce kasru azmil mayyiti ga wata ruwa sai ce al musulmi ga wata ruwa babu ƙarin musulmi babu mu'mini sai dai malamai suka fidda fikin cewa kasru azmil mayyiti suka ce almayiti ya udu ila alma'ruf bainal na musulmi da ma sai ce ka kasrihi hayya sai aka ce to wannan alhorman musulmi ta don ka hibbe da wannan alhorma da shi aka ce to in dai makabartar musulmi ta to ba a yi dinya da alhorma kamar ka kashe da rai amma ga kahiri ba matsala a sa katafila ko gireda duk ai katon ramin nesa gari a rinka kwashe su gaba da da babu alfarma gare su a taicen a zuba a daddane na a gyara a mai suwa hotel ko ba haka ba a kahirai na ba su da ta alfarma da shi wa wasu malamai suka ba da misalin cewa suka hidda halaccin cewa ko ga likitoci babu lahi a fashe gawa ta kahiri dumi don a yi gwaji a yi practical saboda ni saboda kahiri ta bata da alharma amma ta musulmi ta sun katsa taraddudi kasur azumi mai yiti ka kasar haya a kiyaye sosai akwai lokaci mu dan kara a gurguje mu tsaya nan ko mu cihi da sauri a tsaya nan to shi ke ana ce tsaya nan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik